بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين يا ما سكلموا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mai tarin albarka wato fararen darare kuma yau ma dan uwanku abbas ladan magaji ne ke gabatar da shirin kuma insha kamar kullum yau ma za mu tattauna da masana ko in ce malama wanda insha Allahu a cikin abubuwan da za mu tattauna da su ne daga baya za mu bude wato nambar wayan mu wanda zai kasance yan uwa su ma daga masu kallo za su shigo su taya mu tattaunawa a cikin wannan shiri na hakanan kuma za mu karanta sakunan da yan uwa masu kallon mu masu girma suka turo mana to insha Allahu da yake mun sani kafin mu shiga cikin shirin mukan dan tafi wato wani hutu haka wanda insha Allahu ba da daɗewa ba za mu je kuma in mun dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya to insha Allahu kamar da yadda kuka sani cewa wan eh, to to to insha Allah ko da yake yanzu za mu wuce kai tsaye ne kawai tunda muna da barista Isaac Adam wanda insha Allah tare da shi ne za mu za mu tattauna a cikin shirin ta insha Allah to eh, assalamu alaikum to barista isaac adam barka da warhaka ya kokari ya ayyuka ya kwana biyu kuma to masha Allah to kamar yadda muka saba insha Allah yau ma akwai 'yan tambayoyi haka wanda insha Allah masu kallon mu da mu kama da masu kallo za su zo su ji karin bayani ko in ce amsa wainan tambayoyin da za mu yi insha Allah. Na'am. To barista mun ji cewa wato an yi zaman kotu na shari'a da ake ma yan uwa a garin Kaduna wanda ya kasance kuma kusan kotuna biyu ne aka ce suka zauna. To lallai da mu da yan uwa masu kallo za mu so mu ji wace waina aka toya a zaman da aka yi a kotu din. wancan zaman da aka yi an kai yan wana court 6 da court 9 na'am su yan court 6 din second group kenan ba first group ba second group suna an fara sauraron shaidu na'am eh, an fara sauraron shaidu na gwamnati na'am mata da suka gabatar da shaidu to dama ka'ira idan kuna kuna gabatar da shaidu idan suna gabatar da shaidu a shaida zai miƙe kamar da yadda suka saba a mai abin da ake kira examination in shi ya faɗi ne, shi kai ne ya kaza kaza ya faɗi eh, shi ne ya kama shi ne ya ma wannan ya faɗi sunan mutane idan mutum ta yi kuma suna da yawa ce da wani da wani ni na ɗauki statement ɗin su rana kaza ga watan kaza an kawo su daga zaria kaza kaza da sauransu. Na'am. To in ya gama ya yi lauyoyin harka kuma abin da examination wato to abin da ya faru kenan <clears throat> a da su yan court. Na'am. So a ciki kuma akwai wasan da aka ne samu beli a ranar dama akwai bel ah, application to bell haka na'am so sai ya zama na tsarin ba iya ba da bell ba sai ranar laraba din nan ya ka koma aka yi akan motion na beli din ya ka ba da beli ranar alamis kai so ranar alamis aka ba da bell mutum uku ah, mm-hmm. mutum uku su ne mm-hmm. ah, farko malam mansur gumel wato barista afwan eh, barista ba zan so na dan yi ma wata tambaya ya nan inda eh, daga cikin bayanin da ka fara shin eh, wannan shari'ar da ake yi sojoji suna zuwa su ma kotu din da suna zuwa kotu din da yake da su wannan waƙiya ta faru kuma da su ne ake shari'a ko ku a'a iya 'yan uwa ne da kuma 'yan sanda ke zuwa da kuma wato lauyoyi ko in ce mutanen wakilai in gwamnan jihar kaduna koko iya iya wa'annan ne suke zuwa koko su ma sojoji suna zuwa don da su waƙi ta faru a ai sojoji ba sa zuwa wato idan ba su masu gabatar da kara kamar ah, 'yan sanda ko ce ofis ɗin a tony general na state da suke gabatar da suke wakiltar kaduna su jihar kaduna ai sai in sun kawo shaida cewa cikin shaidun su sun faɗa cikin su a list of witness sun su cewa akwai soja to shi ne sojan zai za a kira soja an fahimta ai to kamar yan code 16 group a eh, group a su waɗannan ah, da yake a lokacin da su a cikin list of witness ɗinsa akwai sojoji to eh, lokacin da ya kamata sojojin su zo su ne suka rubuto wannan application din wannan motion din cewa su suna so su zo su ba da shaida a a koyi wato ba sa so su zo gaban kotu baro baro kowa ina kallon su suna so su ba da shaida kamar in kamara a boye shi ne a muke korafi ya zama na hakan da yi ba. wato dama wato barista dama a ka'ida kotu ana irin wannan kenan ya kasance an ba da shaida mutum ba tare da ya bayyana gaban kotu ba to gaskiya a bisa ga doka ba a yi bisa ga doka ta kotu ko bisa ga ba wata doka da ta yi haka amma dai kamar su jami'an tsaro waɗanda dama su ba wai kaga wani abun ba sa bin doka su ne sun bukaci a yi hakan kuma lalle muka ce hakan ya taɓa ma doka ya taɓa tsari na ka'idan doka da high court procedure ya ya taɓa ma wannan ya taɓa ma constitution ya taɓa ma kuma domin a constitution section 35 an ce dole ne yaron na na case ɗin mutum a yi shi public wato a open court inda kowa zai zo ya sashi na 35 kenan ko na'am sashi na 35 kenan ko Hello? na'am na ce eh, sashi na 35 kenan ka ce ko eh a cikin a cikin chapter 4 a sashi na 35 amma ba na manta subsection din a cikin ɗaya daga cikin subsection ne na exception ta sa cewa dole ne kara kes a saurare shi ko mutum zai ba da shaida ne ko mai ko yana dole ne ya zama a open court aka saurari kes din ba wai ko shaida ne a open court shaida zai zo ya ba da shaida ba wai a koya ba haka tsarin ne haka ne na'am ba a ba a cewa za a saurari shaida mutum amma a wannan ya saba ma tsarin ya saba ma tsarin da shari'a ta tanada so su waɗannan cikin list of witness su wanda suka fara na yan court six group two kenan ba ba su nuna cewa akwai sojoji ba shi sa ba na tunanin cewa a cikin shaidun da su za ta gabatar ya zama akwai soja in kuma akwai soja idan suka zo dole ka za su kira za su gaya soja kenan na'am saboda ka sai zamana an ba da belin mutum uku ah, akwai malam masu gumel na farko a ah, din gumel kenan ah, da kuma malam awal hanwa nan zaria shi kuma wani wanda mutumin gari ne wanda aka kama shi tun a 2015 a kanan zaria wato waƙiyan eh, Tanzania wajen satuta. Na'am. So a kama shi ya musu bayani cewa shi ba ba memba ne na ayanan ba. Na'am. Amma dai ya zama ba su shi kuma su sai wannan karin da aka bada belin ba. Na'am. Duka an bada belin su based on uh, simple terms wato cikin yanayi mai sauki ba wani condition mai tsanani eh, Mai tsanani haka na'am. ya tausaya ya ya a cikin al'amuran to shi ne zuwa ranar alhamis wannan da satin nan da ya wuce aka ba da belin su suka fito na'am to to su kuma wayannan fa 'yan eh, court 9 din yaya su kuma eh, al'amarin nasu ya kasance yawa su ɗan court 9 ana shiga kawai tsaga market sun na'am ok wato kotu ba <clears throat> na'am wato kotu ba ta zauna ba akan mm, kes din nasu kenan ko ta zauna ba a yi dai kes din ba ta zauna amma ba a yi kes din ba to amma barista to me yasa ake irin wannan eh, ɗage-ɗagen ne tunda a lokutan baya wayansu lokuta za a ce abin ya zo da ya hada da hutu ko wani abu makamancin haka ko a ce hutun da kotuna sukan yi ko kuma hutun da ya kasance eh, wato public holiday ne to me yasa amma irin wannan gashi kuma ya zo ha an shiga kotu amma daga baya ka daga me yasa ake irin wannan dage-dagen ne magana kan ɗagawa ne kaga kotu ko kuma a lauyoyin wanda ake kara din su kuma su bukaci su ma ɗaga kes ɗin sakamakon su ma wani abu da za su kawo wanda ba su da ba su da shi misali kamar wani an ba da dolin mutum misali kamar ana a wannan kes ɗin akwai lokacin da hakan ya sa saura kaɗan a ɗaga sakamakon wani daga cikin yan da aka ba da dole da wanda a ranar bai samu ba kuma fos a accused ma'ana a listin listin su su saba'in da wani abu shi ake fara kira shi ne sunan su ake fara kira a cikin wani ba su commissioner of kwali ko ba su state to idan alkalin idan misali aka ce bai nan an sunan shiga bai nan alkalin ya ga dama ya ce a ah, tun da tun da first accused bai nan kai an ɗaga kes na'am haka to ya danganta in har daga ce akwai dalilai da suke da a yi haka din na'am na'am to eh, na'am to wato su wa'annan shari'a din duka guda biyu barista wanda suke yan court 6 da yan court 9 cin abin da ake tuhumar su dukansu baki daya akwai bambanci ne koko da Eh, eh, a kan abu ɗaya ne ake tuhumar su koko da akwai bambanci a tsakani eh akwai bambanci akwai bambanci na yan kwat 6 group a da b su ne abin da ake tuhumar su su ne sabis ne su yake fuskanci yan kwat 9 da yan kwat eh, abin da ake tuhumar su da yan kwat 6 da bambanci haka yan kwat drop su ma abin da ake tuhumar su yana da bambanci amma su waɗanda ciwon da ake tuhumar su waɗanda ake tuhumar su da culpable homicide ko kuma ce mada wato kisan kai hmm. shi ne ya fi yelin a shi ne fi mafi haɗari yan waɗin kuma a lokacin da aka karanta jajis din duka yan waɗin mutanta cewa su ba to amma sauran ah, barista abinda muke abinnan shine ya zai ya zai kasance kasance suwa su wa'annan mutane biyun da aka kasa su wato gida biyu wato an kama su a wuri ɗaya ne a lokaci ɗaya kuma a muhalli ɗaya to amma ya zai kasance cewa tuhumar da ake musu koko har a raba su wannan gida biyu ɗin ko akwai wani ƙarin bayani da za ka iya mana akan haka yawwa abin da ya sa aka raba su gura biyu wannan ba matsala ba ne ya kamata a ce ne lokaci guda ake zuwa da su sai zama na kotun da zai iya accommodating da su ba kuma kes ɗin su charges sun su duk iri ɗaya ta gane na'am charges ɗin su iri ɗaya ne to da aka da farko da suna sai aka ce sai aka yi kawo motion cewa to a yi consolidating ma'ana a game su guri guda to sai zama an game su sai aka game su guri guda din to amma aka game su guri guda sai zama na a kotun ba za ta iya binci da su da sai aka raba su kashi guda biyu wato a yau yau a yi kes din wannan gobe a zo a yi kes din waɗannan misali kamar mutum saboda suna da yawa kamar a ce mutum hamsin ne a za a koya musu karatu a cikin ke to amma kuma hajjin mutum ishirin da biyar ke ɗauka kaga sai a ce ishirin da biyar su shiga a koya musu karatu yau gobe sai ishirin da biyar su zo su ma koya musu irin abin da koya musu wa waɗannan kamar misali misali na kawo maka na'am na'am haka ne mun fahimce ka na'am to barista wata tambayar kuma shine musamman shi tunda aka fara wannan shari'a din ne akwai abin da yake ɗaure min kai ko da ke ba ni ba har da wa'insu ma daga cikin masu kalli wani lokacin mun dan tattauna wannan da su shine gashi kamar yadda muka yi magana cewa a wurin wannan shari'a din da ake zuwa 'yan sanda ne suke zuwa kuma su ba da shaidu da sauransu to amma abin da yake daure mana kai shine ya za a ya kasance ɗan sanda ya zo ya ba da shaida alhali shi ba shi da a wurin lokacin da wannan abin eh, ya faru shin dama ana yin haka shari'a ko ko a abin nan da ya shafi kotu sai dama a a tsari na dokan turawa kuma bisa a procedure na evidence act wato dokar da take regulating al'amarin shaida karban shaida ko rashin karbanta don san cikar da za a karbi shaida mutum ko kuma kada a karbe shi a law of evidence ya yi bayani a evidence act ta yi bayanin cewa kai da abin da ya faru da ga misali wanda ya ɗauki na ɗin mutum zai iya zuwa ya ba da shara zai iya zuwa ya bada shaida sannan kai ma farko da abin da ya faru da kai a misali wani ya zo ya maka wani abu za ka iya gabatarwa za ka iya gabata a daban eh, ka gabatar da kanka a matsayin kotu a matsayin shaida shaida na. wanda aka yi wa abin victim din shi ma yana iya zama shaida sannan wanda ya ɗauki statement din kamar su yan sanda da suka ɗauki statement ɗin mutum za a iya gabatar da shi a matsayin gida amma mu sani cewa ba wai duk wanda aka gabatar da shi a matsayin shaida ya zama abin da zai faɗa ya zai zama makabulan ko kuma zai karɓaɓɓe a wurin kalabar yawanci yawanci yawanci abin da suke faɗa suna ma rusa kansu ne na'am haka ne an gabatar da cikin cewa dan ah, sanda ya ce ni ne ɗauki statement ɗin da aka kawo min shi nan kaduna alhali laifin da ake sa da shi da aikata a nariya na'am idan ya gama wannan labarin bula bula bula a rana kaza ga watan kaza sunansa wane dan wane mai zama a wuri kaza yana suna kaza an kawo min shi a matsayin ya na ɗauki station ɗinsa to duk wannan in ya faɗi wannan labarin to ai ba nan gizo yake sa gaba sai akan make sure laifin da ake tuhumar sa da shi ka eh, ya aikata kana gurin ya aikata na'am a gaban ka ya aikata a'a to kaga tun daga nan an yi distributing ma'ana an an an an rushe a wannan abin da za ka faɗa kuma kotu tana tana recording tana rubuta cewa ka faɗi abin da ba a iya an maka tambayar da ba ka iya amsa ba na'am daga nan sai zama kamar ka rusa kanka to haka tsarin yake yana da bambanci da shaida na musulunci na'am na'am to wannan shaidan shaida ne na yanayin tsarin dokan turawa na'am haka ne to to barista yanzu yanzu wannan shari'a sai zuwa wani lokaci kenan za a sake dawowa dukansu a saurare su lokaci ɗaya ne za a dawo koko da akwai bambanci da za a dawo a saurare shi wannan shari'a ɗin yawa na ce yanzu duka wannan shari'a ɗin eh, guda biyu nan gaba wani lokaci ne za a sake komawa kotu a ci gaba da shi wannan shari'a ɗin lokaci ɗaya ne dukansu koko da akwai bambanci tsakaninsu duka a watan gobe ne february 1 25 ok eh, ashirin da biyar ga eh, february ko? ɗaya ishirin ga wata ɗaya ishirin da biyar ga wata na'am to sai kuma kes ɗin sai na federal high court kaduna na'am wanda za a yi shi ranar ɗaya ga wata wato satin nan da za mu shiga kenan ranar laraba nan da kwana ah, uku kenan za mu ce nan da kwana uku ɗaya ga wata na'am ɗaya ke su su sayyid hafizahullah na'am na nan sudar high court kaduna da ke kaduna na'am shi ne za a yi nan da kwana uku ranar talata ranar laraba kenan mai zuwa insha Allah to insha Allah to to shi shikenan mun gode barista eh, Allah ta Allah ya ka da alkhairi mun gode to insha Allah yawa masu kallon mu mun je barista isaac adam kenan wanda yana ɗaya daga cikin lauyoyin da suke wato halartar wannan shari'a da ake ma 'yan uwa wanda dukkanin shari'a ma dai da ya shafi wannan wato harka musulunci eh, baki ɗaya to insha Allah mun gode barista yanzu kuma muna tare da malam rabi funtuwa wanda insha Allah za mu tattauna da shi shi ma dai kan magana ne na shari'a insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Allah shiga wata malam barka da waraka ya kokari ah, alhamdulillah ga kairin sannun ku ya naku aikin ya kokari to kokari yana wurin ku mun gode Allah ta'ala malam to masha Allah to Allah shiga wata malam da akwai yan tambayoyi haka da za mu so mu muku kamar yadda aka saba da insha Allah da mu da masu kallo za mu so mu ji abin da za ku ce mana insha Allah ji to Allah shiga bata malam mun ji labarin cewa an saki wato yan uwa wanda aka kama su suke tsare wato na tsawon lokaci wato bisa zalunci da kuma danniya da danna hakinsu da aka yi to mun ji labarin an sake su to za mu so mu ji labarin abin da ya gudana da kuma ga, su wannan su wannan yan uwa ɗin. to to alhamdulahi bismillah rahman rahim ka kamar yadda kuka faɗi cewa an ba da belin yan uwa ko da yake har yanzu ba su kai ga zuwa hannunmu ba na'am abin da ke faruwa shine kamar yadda tun farko na san san da abin ya faru makon dan kira mun yi muku bayanin yadda aka yi aka kama su da wucewa da su can headquarter na 'yan sanda a kaduna kenan tun lokacin da abin ya faru kamar da kuka sani harka tana da tsare-tsare da kuma bangarori na mutane daban-daban da kowa ke ba da gudunmawa a mustawan shi da abin da zai iya yi kwarai da gaske haka ne to akwai irin wayannan waɗanda su su ne suke wakiltar harka a duk lokacin da abin da ya shafi kotu ko wajen 'yan sanda ko furzin gidan yari kenan to don haka ana kai su katsina ta cid su yan uwa din waɗanda suke a wannan janibin a can da'irin yan uwa ta katsina su suka bi kadi suka je wajen yan sanda suka gano yan uwa din guda nawa ne mata nawa ne maza nawa ne menene bukatunsu yanzu matsaloli ke tare da su duk suka yi wa'annan abin da suka suka magance irin wa'annan matsaloli din har zuwa lokacin da 'yan sanda suka gama daukan statement wato bayanan su wa'anda aka kawo din suka kuma gabatar da su kotu wanda daga bisani kuma kotu ta tura ba'arinsu gidan yari daura wasu kuma aka basu a nan cikin garin katsina saboda wadansu dalilai na'am kuna ji na ko na'am eh haka ne muna jin ka yau wato lokacin da aka je akwai akwai kamar a wancan lokacin dama na gaya muku akwai mata da dama haka ne akwai waɗanda aka kamo ayyabi na gari guda ne mata ne su goma sha shida sai maza yan rake a motar wanda suka zama jumla su goma sha takwas to su nan ya aka ware su aka basu a cikin garin katsina a gidan a wannan gidan yari su kuma sauran mutane kaman talatin da hudu ko da biyar ne sai aka kai su gidan yarin daura to daga nan aka ci gaba da su nan saboda cajin da aka yi musu wayannan matan bai zama iri ɗaya da na wa'ancan mazan ba saboda haka ya zama kyaftin kaman a tsarin dokoki irin na najeriya ko kuma tuhumar da yan sanda suka yi musu ya ta zama ba ta da tsauri kamar ta wa'ancan da haka su dan sai kotu ta bada berin su sannan da la'akari da cewa su mata ne su kotu ɗin sun yi la'akari da su mata ne kuma suna da wasu matsaloli daban-daban wanda yake a doka bai kamata kamar irin su ya zama an kai su an tsare ba. ok wato su eh, su matan kenan ko ku haɗa da wayannan eh, eh, maza ɗin da suke tare. duk hukunci ɗaya aka yi musu ko eh da matan to ai saboda eh, tun da an dauke su a matsayin abu guda ya zama har su matan mazan guda biyu na ke hada da matan ya zama an musu kuma iri ɗaya kuma an kai su waje guda duk da dai kawai bambanci ko a gidan yarin akwai sashen mata ɗin daban da kuma na maza daban haka ne to da haka da ƙarshe da aka fara zuwa kotu sai kotu ce la'akari da wannan ya aka bada belin su tuntuni na'am saboda haka su dama already sun daɗe da cewa suna gida su mutum goma sha takwas na'am to su kuma saura ɗin su su ne suke gidan yarin daura su wanda cajin su yana da sauri a matakai na dokokin ita najeriya ɗin sai zama ba safai wanda aka yi irin wannan cajin ya kai shi kotu za ta fara sauraron kare shi ba sai sun wasu matakai na sauraron wai ma'aikatan shari'a ta tantance wannan laifin za a iya tuhuma shi ko ba za a iya sauraron kare shi ko za a sallame shi ne kuma za a saurara ina za a kai to irin da suka ɗauki wannan matakai din sannan da karshe aduwa nan mhm. na'am Allah shiga wata malam to wani irin eh, tuhuma ne ake musu su wayannan talatin da biyar din eh yau yawa su wayannan tuhuman da ake musu shine wai an kama su da makami kamar yadda tun farko dama ba mm. mun kun tambaye ni ba har nake ga muku lokacin saboda su a su yan sanda sun nuna ma yan jaridu cewa wai sun kama su da wai makami irin su dankon harbi da adda wanda ke dai ba gaskiya ba ne ko suka kirkira abin su suka hada ma yan uwa din ka gane to wannan dalilin ne yasa to tunda sun riga sun kai wannan dole su a dokan ma'aikatan shari'a za su bincike akan wannan to daga karshe sannan sai su yanke hukunci ina ne za a saurara duk a wannan zaman lokacin da ake su yan uwa na katsina suna shiga da fita suna bin matakai da bin sawun ina aka kwana har zuwa wannan lokaci din a lokaci guda kuma akwai lauya tunda a yanzu a harka din ba irin janibin mutanen da babu akwai lauya wanda shi um, wanda suka gayyata din yana Kano ne shi ya dinga kai komo ya ɗauki duk matakan da ya kamata a ɗauka a dokan da tsarin mulkin Najeriya ya shimfiɗa har aka kawo wannan matsayin da sai yanzu sai su ma'aikatan shari'a ya suka turo da shari'a nan garin fultuwa da aka turo da ita sai a nan garin funtuwa sai lauyin ya gaya mana ya gaya mana cewa ga kes nan sai muka je muka bincika muka magana da mahukuntan kotun suka tabbatar mana da eh ga kes an kawo kuma ga ranar da za a saurare shi ranar 25 ga wata wato laraba da ta wuce kenan na'am to wato ita shari'a baki daya wato aka aka ɗauko ta daga katsina kenan aka dawo da ita funtuwa kenan ko yawwa haka aka yi eh, a bisa sa'in da su yan uwa na katsina suka yi da kuma shi lauya din da eh, haɗin gwiwansu da irin matakai da shawarwarin da ya bada da aka bibi to a ƙarshe sai ta kai ga an cimma matsaya da yanzu ma'aikatar shari'a ɗin ta turo da kyas nan garin funtuwa. to amma eh, ya kasance bayan an dawo da su funtuwa ɗin to su an dawo da hunto kenan to su ya kasance suna can eh, da yawa suna can da wura ne ko ko su ma an dako su an dawo da su nan gidan yara na funtuwa misali a'a kawai takardu aka turo fayil fayil na shari'a aka turo su suna gidan yarin daura amma da aka zo ran laraba ne aka fara sauraron karin kuma ranar lauyan da dan sanda mai gabatar da kara ya shiga bayanin abubuwan da kenan ah, lauyan gwamnati ya tashi ya bayani sannan lauyan yan uwa wanda ya zo daga kano ya tashi ya bayani to daga karshe kuma kotu ta saurari bayanin kowane janibi sannan kotu ta gabatar da nata jawabi din sannan kuma shi lauyan yan uwa ya buƙaci da kotu ta bashi beli sannan kuma ya zama sun yi su samu ittifaki tsakanin lauyan gwamnati da shi na yan uwa aka aminta a bada beli to shine sai alkalin kotun ya bada belin yan uwa a bisa waɗansu sharuɗa wanda su wannan sharuɗa ɗin su ne yanzu muke kokarin mu cika ko kuma in ce ma insha Allah mun cika zuwa gobe litinin muke sa ran a kai ma alkali ya sa hannu sai su ba mu dama da ma'aikacin kotu sai a tafi a ɗauko su daga inda suke a tsare a gidan yara a daura. To, eh, Allah shiga to lokacin da aka shari'a eh, ba a kawo su nan eh, ba a kawo su kotu ba kenan. La kawai lauyoyi ne da. Ba a kawo su kotu ba kawai lauya ne lauyan gwamnati da lauyan ɗan uwa mai wakiltar wanda ake kara. kuma mai wakiltar jami'in 'yan sanda wato na dan sanda ne gabatar da kara sai kuma jami'in kotu to su ne kawai suka haɗu suka yi zama kowa ya kawo ra'ayinsa a ƙarshe aka yi tufaki akan amincewa da ba mu belin su yan uwa din na'am to wa'annan eh, kamar yadda kace sun ba da sharuɗa wani irin sharuɗa ne suka bayar wanda aka nemi a cika kafin a ba da beli din yawwa na farko kowane mutum ɗaya da ake tuhuma ana buƙatar mutum ɗaya wanda shi zai belin shi na'am wato kaga kenan adadin wanda ake tuma to adadin masu adadin masu bene eh, kenan na biyu yawa na biyu dole ya zama daga funto local government to alhamdulillah ma muka ci musu ma su sha mun su sai muka ba su ma yan cikin garin funto zalla na'am haka ne to bayan mun ba da mutanen sai aka bukaci a kawo kowane mutum ya kawo hoto biyu sannan kuma ya kawo ko dai national id card din shi ko kuma ya kawo wani ko irin aika na aiki ko na wata ma'aikata da yake da shi mm-hmm. ko kuma in ma bai da wannan ya kawo katin zaɓe. To da yake kaga yawanci a Najeriya wannan isho din national ID card din an samu matsaloli da yawa mutane da yawa sun yi ko a ciya ne kamar ni yin baka misali a inda a unguwarmu da aka yi ba mun gama ga baki sai bayan kamar kwana biyu ko uku sai aka sake kira mu aka ce wanda aka biya ko ne muka sake karshe aka ce an sake samun matsala sai daga bayan nan nema na aika wata local government da hotuna da komai aka ce akwai ana yi a can saboda haka to wannan ya sa yawan mutane ba su da wannan national id card sannan kuma mutum ba ma'aikaci ba ne shi ma kana iya samun shi bai da kowane irin id card ma to wannan dalilin ya sa waɗansu daga waɗanda muka kai ba su da shi to eh, dandana ne muka kokarin kuma samu waɗanda su ba su da wannan mafi yawa muka samu ma'aikata wanda su suna da id card din sai muka kai duk suka cike saboda haka yanzu ranar dama ran laraba ne abin ya fara saboda haka alhamis juma'a to duk mun kai ana ta wannan aikin ana shigarwa to in an gama saboda kowane ana rubuta takardar shi one by one to idan an gama ko ko kuma in ce maka in an eh, kamar yadda aka gama ran alhamis mun gama kawo adadin mutanen duka kuma duk sun kawo wa'annan abubuwan da ake bukata kowa ya bada hotunan shi ya bada kofin fotokofin national id card ne shi ko kuma wani id card na gun aiki to duk sun gama badawa saboda haka za a gama shigarwa sai a a kai eh, alkali ya sa hannu sannan har ila yau ma tun da ba a kawo su kotun ba kotun ta buƙaci a kawo hotunan waɗanda eh, eh, ake tuhuma din shi ma duk mun ɗau waɗannan matakai din to saboda haka wannan dai sharuɗa din ne kuma zuwa yanzu muna ga insha Allah mun cika sharuɗa din kawai muna jira saboda an shiga asabar da lahadi zuwa litinin din nan a gama komi alkali ya sa hannu a ba da ma'aikacin da zamu je da shi kila zuwa litinin an kammala da wuri mu tafi in ba kammala ba kila zuwa talata sai mu tafi tare da ma'aikacin kotu mu kai takardun sai a su bada mutanen da ke can sai mu tafi da su gida. Na'am, wato kana ganin insha Allah zuwa cikin wannan satin da za a shiga kenan za a iya kammala komai kuma yan uwa za su iya dawowa gidajen su ah. kenan ko? Eh insha Allah insha Allah muna ganin ta jami'in mu ma kusan ce maka muna mu ya zo karshe tun da kamar yadda na ce maka yanzu mun gama ba da mutanen. Na'am. Kuma duk kowa ya kawo fotokotin ko dai ID card din shi na aiki ko kuma national ID card duk sun gama yin fotokotin. Na'am. Mun kai. na'am to to to shikenan insha Allah malam daman ya kasance daman kamar yadda ka faɗa daman ya wa'innan adadin yan uwa din kawai su ne kawai ake da su ko eh su ne kawai ake da su kuma abin da dan manta an gama cikin su wa'annan talatin da biyar ko da hudun da ke da wurin eh. akwai <clears throat> yara biyu wanda suka dan samu laruran larurori haka sannan dama wasu dalilai haka to sun sa su an bi kadi an riga an riga an su tun ranar laraba din nan su yanzu haka suna gida sun ma tafi wuraren da suke karatu haka yara ne haka yan makaranta tafi saboda haka su an riga an sake su tun ranar laraba da ta wuce saboda haka yanzu talatin da biyu ne ma ya rage mana a can ne ko da uku to to da a cikin wayannan din da suka rage talatin da biyu din dukansu maza ne zalla koko da akwai mata su ma a ciki a duka maza ne ba sauran mace ko guda a prison yanzu duka maza ne zalla na'am to to kawo yanzu da aka kai wannan mataki din akwai eh, bayan shi wannan zama din da aka wanda aka ba da beli wani lokaci aka sake cewa za a sake dawowa don a saurari ita wannan shari'a din to da yake kamar ina tsammanin yanzu yanzu ba su faɗaya wannan haka ba kila sai suna bukatan sai an gama komi ranar da za a bamu takarda da ma'aikacin kotu mu tafi nan ya su gaya mana ranar da ya kamata a sake malam. Na'am. To. To shi insha Allah. kuma kamar yadda amma har wala cewa bayan shi lauyan da ya zo daga Kano ya yi abu nan to a nan hatta su wa'annan mutanen da za su je sun buƙaci dole ne zai zama lauya ne zai gabatar da su saboda haka ma a nan haka yanzu akwai wani lauya din da muke tare da shi wanda yanzu shi ne aka haɗa ma mutane shi ya gabatar da su a matsayin wanda za su haifi bene. na'am na'am haka ne to shi kenan mun gode malam rabiu allah ta'ala ya sa kayar alkhairi mun gode kwarai da gaske to madalla allah shi karba alulaya allah ya kara basira da kwazo allah ta'ala ya taro gudunmawa ya musharakan ku da mu a cikin lada na irin wannan sayi da kuke yi mhm. akan yaɗa ne ahal baiti alaihi salatu wa salam wanda yake dubbe ko miliyoyin mutane yanzu suke ta fahimta sakamakon wannan sa'ayi da kuke na in kuna bayyana abubuwa ilimi wanda ya boyewa mutane ko aka boye mutane na mazhabin ahlul bait alaihi salatu wa salam Allah ta'ala saka muku da alkhairi to ilahi amin ilahi amin malam rabi mun gode kwarai da gaske to yan wa masu kallon mun saurari malam rabi funto kenan mu kuma mun dai ji bayanin da ya mana insha Allah to ba tare da jan wani lokaci ba insha Allah za mu tafi hutu kuma in mun dawo za mu dora daga inda muka tsaya da fata za a ci gaba da kasancewa tare da mu ku biyo mu